A ranar Alhamis dinnan ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai buɗe wani katafaren kamfanin sarrafa suga mai suna Sunti Suga Kamfani a jihar Naija da ke arewa maso tsakiyar ƙasar. Kimanin Naira miliyan dubu hamsin ne dai aka kashe wajen samar da wannan kamfani da ke cikin ƙaramar hukumar makwa da aka bayyana cewar sama da mutane dubu goma ne za su samu aikin yi a ƙarƙashin wannan kamfani baya ga bunƙasa noman rake a yankin. Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Ketso da ke zaman shugaban kwamitin tarban shugaban ƙasar ya ce sun kammala shirye-shiryen komai na karɓar shugaban ƙasar, a saboda haka suna neman haɗin kan jama'a. a kira na daruman neja kowa su fito a zo a tare shugaban kasa a garin kusogi wurin santi sugar company wanda company yake kowa ya fito gwamnati ya rige ya kafa irin tsaro wanda kowa za a je a dawo lafiya to ita ma dai babbar jam'iyyar adawa a jihar Niger wato PDP ta ce ta yi farin ciki da zuwan shugaba Muhammadu Buhari Barista Tanko Beji shi ne shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger. Kawai shugaban kasa jihar Niger ai alheri ne gare mu domin zai zo ya kaddamar da abin da private sector ta yi kusan biliyan hamsin. Ai wannan ma kawai zai sa eh, arzikin arzikin jihar Niger ya karu ya bunkasa. Inda ce ita gwamnatin Niger ma ta yi haka nan ai kaga da ci gaba ne. Kuma shugaban kasan Najeriya ne ai shugaban ƙasar mu ne duka. saboda haka wannan zuwa da zai yi Allah kawo shi lafiya ya mai da shi lafiya a halin da ake ciki dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta ƙara jibga jami'an tsaro a wajen da za a gudanar da wannan taro domin tabbatar da ingantuwar tsaro a wajen ASP Abubakar ɗan inna ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Niger. Yana gaya ma yanzu haka na gaya wa duk jami'an tsaron da ya kasance za su abinci suna wurin. Sannan kuma su ma na kasa an da su ma anti-bomb squad masa shi shi yake wuraren kuma an ɗan sanda da yawa ko ina har daga neighboring states ma duk sun shigo za su ƙara muna abin nan wurin abin karɓar karban gaban ƙasa kuma muna aiki tare da sauran jami'an tsaro hannu da hannu tabbatar da cewa abin mun samu a cikin shugaban ƙasa ya zo lafiya ya kwamishin ɗin ce abin nan kuma ya koma cikin lafiya. kamar jami'an ku nawa kuka sa a wuri. eh mun yi deploy ah, jami'ai sama da dubu biyu da wannan special duty din. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.